ranar talata uku ga watan satumba shekara ta hudu kuna tare da sashi hausa na studio kalangu ga labarin tare da hawa usman ga muhimman kanunsu. yankuna da dama na kasar mu sun samu ruwan sama kamar daga bakin kwarya wannan kuma ya yi sanadin karuwar inda suka rasa matsugunan su muna ta da karin bayani yin amfani da gidan sange mai magani na kawo ragowar kamuwa da cutar masassarar cizon sabro muna ta da tsokacin likitar fata kan illolin da sangen ke iya haddasawa rahoton na musamman na wannan maraicen zai yi tsokaci kan matsalolin shan magunguna ba tare da izinin likita ba ga mace mai juna biyu da fata auna lahiya ga labarun kamar yadda suke daga daren jiya zuwa yau yankunan jihar zandar sun samu ruwan sama fiye da kima in ji wakilin studio kalangu a garin zandar ma'aikatar da ke kula da auna adadin ruwan da suka sabka ta bayyana cewa an samu milimita 115 zuwa 120 a da magaranta kaya an samu milimita sama da 200 a cikin wata sanarwa shugaban da'irar birnin zandar ya yi jan hankali ga al'umma haka zalika ya bayyana kafar wani kwamiti da zai yi rajistan wuraren da za a saka waɗanda ɗakunan nasu suka zube a labarin namu na gaba muna ce da ƙarin bayani har ila yau dai dangance da batun na ruwan sama da ke ta zuba kamar daga bakin ƙwarya a cikin ƙasar niger da baya-bayan nan da suka hada da batsewar dukkan wani kogin da ke tara ruwa sun yi ɓanna sosai a ƙauyen tondika da wasu yankuna na da'irar gaya ɗakuna da dama sun ramshe gonakai da hanyoyi duka sun dulmiye a cikin ruwa ga ra'ayoyin wasu jama'a da fadil alu ya tattaro mana fadama nan fadama duka wanda ya san wajen yanzu tsumbul take cikin ruwa har na saka takin zamani a shuka to amma komai yana cikin ruwa kai har da shinkafa hatsi ne kadai da suke bisa tudu ruwa ba su kai gare su ba duka abin da ya shafi kayan gonar da yake cikin wannan fadama ruwa su lalata shi saboda idan ba da ma madatsar ruwan da aka gyara ba da ruwan sun mamaye garin abin da ya jayo mana wannan matsalar ruwan shine harshen kogi na dalol mauri da kuma dalol foga mauri dalol foga kuma tondika da kuke ji kenan bakin isa ne yake kuma mutane sun hiba da karfi ga aikin cikin isa an yi barna sosai domin ruwan kogin isa sun na har cikin gida a lokacin da nake muku magana gidaje 20 suka faɗi to gaskiya ba a samu mutuwa ba gonaki a bar magana su su ma ruwa sun mamaye su baki daya yanzu kuma muna a jihar agadas inda ruwan da suka yi ta sauka daga 31 ga watan agusta zuwa 1 ga watan satumba a da'irar arlington suka haddasa barna mai yawa a cewar ma'aikatar da ke kula da kariyar al'umma sakamakon barnar daga 3 ga watan satumba ya kasance kamar haka iyalai 113 ne ba su da matsuguni wanda ya daidai da mutum 648 gidaje 17 ne suka rumshe bangwaye da dama su ma sun haɗe da kuma kayayyaki masu yawa sun lalace lokacin damana lokacin ne da ake fama da wasu cutuka musamman ma masassarar cizon sauro dalilin da ya yasa kenan magabata ke ƙara jin hankulan al'umma kan ta rinka amfani da sange mai magani na tsawon lokaci amma wasu mutane na kokawa da wasu matsaloli bayan sun yi amfani da sangen Dr. Halidu Sidibera Mutu, likitar wata babbar asibitin Amiru Abubakar Jallo da ke birnin Yamai, ta bayyana yadda ake amfani da sangen mai magani a cikin firarsu da Habiba Ahmed. Idan kuka fido gidan sangenku daga cikin kwali dole ku shanya shi ya sha iska ko a aje shi bisa tebur ko kuma bisa kujera a tsawon sa'o'i 24. Wannan na da muhimmanci sosai kuma wannan shan iska cikin inuwa ne ake yin sa kuma ana iya shanya shi cikin ɗakin da kowa ba ya shiga ko kuma wace ya kasance cikin inuwa dai. Illoli idan gidan sange ba a yi amfani da shi ba da kyau hakan na iya janyo wani kaikan jiki jiki na da tambo ga jiki ko kuma wani tambo idan kuka so sa yana girma amma yake bacewa bayan yini guda kenan yana da kyau ku shanya gidan sangen ku domin kaucewa waɗannan matsaloli domin tabbatar da yin aiki da wannan sabuwar dokar da gwamnati ya ɗauka a game da rage kishi 50 cikin 100 na kudaden jiya a cikin gidajen asibitin na gwamnati shugaban da'irar gamu isaka jibrilu ya kai ziyarar aiki a asibitin kazuwai inda jagoran asibitin ya amfani da wannan damar ya bayyana wasu bukatun nasu kamar yadda ya dama Ibrahim Monzo. Jama'a eh, kasar gamu su ba da haɗin kai a samu ayyuka duk waɗanda administrator delegate namu ya sa a gaban shi fannin likita muna so mutane da yaro ko babba ne in bai da lahiya bata lokacin shi sai abin ya yi nisa lokacin nan ake ɗaukowa a kawo nan ga kuma lokacin nan tana yi wa mu a nan gaban ma yi mishi wani abu dole sai an tura shi gaba kuma in mutum bai da hali kaga abin bai yi daɗi ba kowa da kowa ya bada haɗin kai ya zo likita sirtu wajen <clears throat> vaccination da wajen aihuwa da wajen eh, awon ciki don ku duk wannan muna so vraiment mutane su mai da hankali a kai eh, duk wannan saboda jama'a ake yin shi matsalan ambulance eh, yanzu ya ɗauka muna alwashi da cewa za a gyara shi da sha an yi magana da ambulance duk matsalolin da ambulance ke da shi ya gaya musu sun rubuta sun ɗauki matakan da za su gyara shi in allah ya nan zuwa sati A cikin zummar shi na taimaka ma al'umma mai karamin karfi da ke fama da matsalolin tsadar rayuwa. Gwamnatin ƙasar Niger na ci gaba da tsarin na sayar da abinci da farashi mai rahusa dukkan faɗin ƙasa. Ko yaya ne wannan tsarin ke gudana? Abokiyar aikin mu Zainab Traore ta yi tattaki a wata mangazar sayar da abincin da ke unguwar Yantala birnin Yamai ta ɗaya. Ga kuma ra'ayoyin wasu mutane da ta hado mana. Wannan dawar gonar da masara da gwamnati ya taimaka ma talakawa a da musu da rahusa rawan ba a yin shi da daɗi. Mutane sai turayya babu tsari. Tun sallar asuba mutane ke zuwa nan. matakai goga inda aka yi tsari ne bai yi ba wallahi mata suna wahala akwai wata tsohuwa sai da ta faɗi kwana hudu ba su samu ba wannan sayar da abinci da rahusa kawai zance ne wallahi mata iyayenmu suna wahala tsakani da allah saboda an ce ana saidawa da rahusa shi ne sa jama'a ta zo mun ji labarin ne shi ya sa muka taso tun daga unguwar bobiyal muka zo na wasu sun samu wasu kuma ba su samu ba Ƙungiyar Alarm Phone Sahara da ke ba da rahotanni kan masu yawon diga ta bayyana a cikin wata sanarwa cewa sama da mutum dubu ishirin ne aka koro daga Aljeri daga watan Janairu zuwa 24 ga watan Agusta shekara 2024. Mutane da dama da aka koro sun karmaye a nan agadar suke mawuyacin hali kamar yadda magabatan ƙungiyar ta Alarm Phone Sahara suka bayyana. Ga dai Shehu Azizu a cikin firarsu da Mamman Ada. Ina mai tabbatar da wannan rahoto sosai, sai dai zan fayyace cewa mutane dubu ashirin da muka yi zance an lissafa su tun farkon shekarar dubu da ashirin da hudu, saboda tun cikin watan janvier har zuwa watan uku ne, kuma mun kai ga lissafa bakin hauren su dubu ashirin da takwas ko ma fiye da haka ta hanyar ma'aikatanmu da ke fagen aiki, wato bakin hauren da aka turo ƙeyar su daga ƙasar Algeria, mafi yawa daga cikin su suna biya ta Nijar ne, kuma garini na farko da suke isowa cikin kasar Nijar shine Asamakka. inda anan kai tsaye maka baiwa waɗannan mutane taimako. Ina shirya muku cewa da suka iso Nishar da yawa daga cikin cikinsu su ya tashi matuka suna buƙatar tallafi. Idan ba manta ba a satin da ya gabata ne jandarmomi a yankin mata mai suka dakatar da wani ɗan ƙasar Pakistan kan injin kabu-kabu. a dalilin haka shugaban kungiyar ta kabu ya yi jan hankali ga masu kabu-kabun kamar yadda mamman mai lakanin domato ya shaida mahabu sarki salim yanzu an wasa batun ɗauko kwaya hal an kai ana ɗauko bature a saman moto a rihe shi da rawani a hoto da shi to yanzu mafi yawanci dai yanzu gaskiya duk an kai abu ci ake kamar dan kabu-kabu ne ba zan ce eh lalle kamar babu hannun ko dan kabu-kabu ba ko akwai amma yanzu kamar mai so ya ci cimma gurin shi zai iya sayan moto ya fake da suna dan kabu-kabu munan bakin boda muke duk wani su abubuwa na kirmu da wasu abubuwa na kwaya gaskiya mafi yawanci daga nan cikin bakin boda wannan ta garinmu daga nan ake komi kenan ya kamata jami'ai bisa kan kokarin da suke yi su ƙara yin kokari su sa ido a bakin bodan nan kuma mafi yawanci saman motuna ne ake fitowa da abubuwan nan yanzu dan kabu-kabu ba ma namu bane na cikin ƙasa yan bakin bodan nan ne za su zo su shigo da mutum a ko nawa za su ɗauko shi su shigo da shi to ni dai kira na bisa kan hukuma lalle suna kokari kuma su jajirce aiki ne wanda ya rataya mu ga baki daya ya kamata mu ba wa hukuma karfin gwiwa duk abin da jama'a suka gani wanda ba su yarda da shi ba to ya kamata a kira hukuma al'amarin rashin tsaro a yankin sahel musamman ma a ƙasar niger ya yi kamari a maraɗi batun satar mutane cikin wasu ƙauyuka da ke iyaka da nigeria ya zama ruwan dare kamar yadda dr dukko abdulrahman mai gabatar da lakata a jami'ar salifu ta birnin zandar yamma mustapha mamasani fashin biki. Tun ɗan lokaci mun yi la'akari bayan wasu gungun ƙungiyoyin 'yan ta'adda da ke ci gaba da ayyukansu a yankin Sahel. A ƙasar Nijar ma muna ganin haɓakar irin waɗannan ƙungiyoyin 'yan ta'adda da ke garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da suka mai da wannan a matsayin sana'a da ke kawo musu kuɗi. Don haka ne a yau mun yi la'akari a yankin Difa da yankin Maraɗi an samu sabon yanayi na garkuwa da mutane. Mun san cewa yankin Muradi yana iyaka da Najeriya wanda satar mutane a Najeriya yana kawo miliyoyin kuɗaɗe na naira. A yau abin da ake fargaba shine yaduwar ayyukan ta'addanci a sauran yankunan ƙasar Nijar. Misali yankin jihar Zandar musamman a gundumar Gure. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Nijar na zaman juyayin rasuwar ɗaya daga cikin tsaye magabatan nata. Tsohon shugaban ƙungiyar kwallon kafa na Olympic Football Club Bubi Abdulkadir ya riga mu shi litinin biyu ga wannan watan a Tunisia. A lokacin da ya kiraye tsohon shugaban Bubi kamar yadda shi ke kiran shi ya taka rawar gani a bangaren bunƙasa wasan kwallon ƙafa a kasar Nijar kamar yadda Abdurrafa shugaban ƙungiyar masu ra'ayin 'yan wasan Mina ya bayyana ma Muktar Hamadu. Mutum ne wanda kullum shi cikin ƙwallon ƙafa. ta Nijar shi ne kuma bai taba bai taba jinkiri ba ya bada kuɗin shi saboda olympic ya zama president na olympic shekarar shekaru sai ya zama president après ya yi eh, federation de football membre committee executive kuma ya yi commissaire au match a sunan Nijar donc ni na san bobe kuma eh, in ka diba akwai mutane da yawa wanda suka buga olympic ya samu sa aiki a can a sakana eh, sai mace fish mun yi asara ni ne ni san ce gaskiya ni bobe

A ƙasar Nijar shan magani ba tare da an je likita ba ya zamo sabo ga wasu mata masu juna biyu duk da cewa yin hakan kuma yana da illa kan lafiyar uwa da jinjirin cikin nata. Ka dai rahoton da Zainab Traore ta shirya mana akai. Suna da yawa mutanen da ke shan magani ba tare da ra'ayin likita ba, wasu da sun ji ciwon kai za su je wajen mai sai da magani na unguwa domin su sai maganin su, a yanda wasu suke zuwa kemis shagunan sayan magani, a yanda wasu suke zuwa wajen masu maganin gargajiya. Wannan tabi'a ana ganin ta a wajen mata masu juna biyu, kamar yadda wasu daga cikinsu da muka ci karo da su a wani gidan likita sun bayyana dalilin rashin hali in na ji jiri farmasi nake zuwa kawai in ci a bani wani magani in sha bani ma zuwa gidan likita na saba shan magani da ba na farmasi ba da dan shi ban jin jiki na sha sokomar da ba ma na farmasi ba akwai wasu lokuta rashin kuɗi kan hana mutum zuwa asibiti shi yasa da yawan mutane sun gwammaci su sayi magungunan bisa hanya kamar su paracetamol ko kuma magungunan gargajiya kamar su jibda ko abatu sauda. Sai dai ba ra'ayi kowace bace. Madan Hadiza wadda ta zo awo a cikin wannan likita ta bayyana tasirin shan magani ba tare da ra'ayin likita ba inda ta ce ba ta ɗauka haɗari ga kiwon lafiyarta da kuma ta ɗanta da ke cikin ciki. In na banga ɗaukar ciki babu ruwana da wani maganin kan hanya da na ji wani abu cikin jikina da ke min ciwo garzayawa nake in ta gidan likita Can ne za a bani hanyoyin bi da magungunan da ya kamata in sha. Ba ni faɗa ma kowane magani bayan wannan. Idan ban san ba lahanin da zai iya aifan mini ko ga abin da ke ciki na. Shan magani ga mace mai juna biyu ba tare da ra'ayin likita ba a cewar ungozoma zai iya kawo tasiri ga ɗan da ke cikin ciki da janyo wasu cututtuka masu iloli da dama. Madan Lauli ita ungozoma a cibiyar likita unguwar rekazaman ta yi karin bayani ya de par exemple si je prends akwai wasu magungunuka kamar paracetamol mutane na shan su ne daga inda suka ji wani ciwon kai alhali in sun yi yawa za su iya gurɓata jini ita mace mai ciki akwai magungunukan da ke iya kawo cikas ga abin da take dauke da shi misali watanni uku farko na ciki maganunukan nan kan iya jayo illa ga kwakwalwa abinda take dauke da shi poser par exemple une malformation au niveau du cerveau. Domin kiyaye lafiyar mata masu juna biyu, kwararru sun bayyana tasirin zuwa likita domin yin awo. Nan dai muka zo ƙarshen labarin na sashen Hausa a huta